karfe takwas agogon Najeriya jihar Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana a kan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara Mai sauraro barkamu da sake kasancewa a zagaye na biyu na labarin duniyar a cikinsa za ku ji an buɗe rumfunan zaɓe na 'yan majalisar dokoki a Faransa yau Lahadi. Sannan hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗi game da barkewar cutar riƙen darbiri a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Kana majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane sama da miliyan shida ne ke buƙatar agajin gaggawa a Burkina Faso. madalla yanzu kuma ga labarin bi da bi. An buɗe rumfunan zaben 'yan majalisu a Faransa da safiyar yau Lahadi yayin da jam'iyyar shugaba Emmanuel Macron ta masu sassaucin ra'ayi ke cikin tsaka mai wuya. Wannan shine karan farko da aka ga irin karfin da jam'iyyar masu ra'ayin rikau ƙarƙashin Marine Le Pen ke shiga zaben da shi yayin da take da kwarin gwiwar lashe zaben a bana. jam'iyyar ta masu tsatsauran ra'ayi dai ta bai wa ɗaya ɓangaren mamaki a zaben 'yan majalisar dokokin turai da aka gudanar a baya-bayan nan lamarin da ya ƙara wa jam'iyyar a ƙasashe daban-daban ƙwarin gwiwa shiga rikicin rasha da ukraine da karin farashin kayan abinci da na makamashi da kuma tallafawa dokar sassautawa bakin haure na cikin abubuwa ko kuma manyan laifukan da ake zargin ko kuma ake ganin za su hana jama'a baiwa jam'iyyar ta macron rinjaye a majalisa karfe takwas agogon faransa ne za a fara kada kuri'a yayin da za a rufe rumfunan zaɓe bayan sa'o'i goma sha biyu kafin daga bisani kuma a fara kirga kuri'un jama'a. gwamnatin faransa ta haramta duk wani taro a yankin new caledonia yayin da ake fara kada kuri'ar zaben 'yan majalisa a yau lahadi hukumar da ke kula da jihohin kasar ce ta sanar da haramta duk wani taron jama'a a yankin da ya fara tun daga karfe shida na safiyar jiya juma'a wato jiya asabar zuwa yau lahadi wannan baya rasa nasaba da rashin zaman lafiya da ake fama da shi a yankin wanda ya faro kusan watanni biyu da suka gabata a sakamakon sauya wasu daga cikin dokokin zaɓe na yankin zaben da ke zuwa wa faransa bana cikin manyan ƙalubale ya haɗu da tarzomar da baki ta ƙici ta cinyewa a new duniya duk kuwa da yadda shugaban ƙasar emmanuel macron ya rika kai gauru yana kai maridan tausar matasan ofishin jakadancin saudi arabia da ke labanan ya umarci 'yan asalin kasar da ke labanan din su fice daga kasar cikin gaggawa a yayin da tankiya ke ƙara sarkewa tsakanin isra'ila da kuma mayakan hezbollah wannan kira na zaman jaddadawa da ofishin ya yi bayan kiran da a baya da ya buƙaci jama'ar Saudiya da ke shirin shiga labanan a yanzu da su dakata. Ofishin jakadancin ya ce idan kuma har tafiya ce ta wajibi ya zama dole su tuntuɓi ofishin kafin ɗaura aniya kasancewar yaƙi na iya ɓarkewa nan da kowane lokaci. Gargaɗin na zuwa ne bayan da Iran ta ƙara jaddada barazanarta ga Isra'ila na shirin afka mata. matukar takaddamar da yaƙi kan dakarun na hezbollah sai dai kuma tun isra'ila ta mayar da martani tana mai cewa babu wani abu da ya cancanci ƙasashen biyu illa su rushe kasancewar suna barazanar rusa wata ƙasar. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO ta yi gargaɗi a game da yaduwar cutar riƙen darbiri a nahiyar Afirka musamman jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Wannan gargaɗi na zuwa ne bayan da aka sanar da mutuwar mutane da dama a sakamakon cutar a ƙasar. da yake jawabi babban jami'in hukumar da ke sanya idanu kan Yaɗuwar cutar a nahiyar afirka rusaman lewis ya ce lalle ya kamata a waiwayo yadda cutar ke mamaya cikin sirri a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya ƙara da cewa akwai alamu da ke tabbatar da samfurin cutar da ya ɓarke wani nau'i ne ba wanda aka saba gani ba sai dai gwaje-gwajen kimiyya ne kaɗai za su tabbatar da hakan. Tunan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane akalla miliyan shida da dubu ɗari uku ne ke buƙatar agajin gaggawa a Burkina Faso. Sai dai kuma akwai ƙarancin hanyoyin samun taimako. Mai magana da yawon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarik ne ya bayyana hakan. Yana mai kira ga ƙasashe mambobin ƙungiyar da su ƙara ƙaimi wajen ba da taimakon kuɗaɗe. ya ce majalisar ɗinkin duniya da haɗin gwiwar ƙasashe mambobinta na tallafawa jama'a sai dai kuma kuɗaɗen da ke hannun hukumar sun yi kaɗan su biya dukkanin buƙatun jama'ar ƙasar la'akari da yadda ake buƙatar irin wannan tallafi a ƙasashe da dama dujarik ya ce majalisar ɗinkin duniya da haɗin gwiwar ƙungiyoyin ba da agaji na duniya sun tallafa wa mutane sama da dubu ɗari uku wato sama da dubu ɗari shida da talatin da suka haɗar da mata da ƙananan yara a bana kawai. To yanzu kuma sai jihar borno da ke arewa masu gabashin najeriya inda rahotanni ke cewa harin kunar bakin wake da ake zargin mayakan boko haram da aikatawa ya yi sanadin mutuwar mutane shida ta cikin wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar ta fitar karkashin mai magana da yawunta yusuf lawal ya ce wata mace ce ta tarwatsa kanta da bam da ke ɗaure jikinta bayan ta kutsa wata tasha da ke garin goza ta jihar baya ga mutane shidan da suka mutu akwai wasu ƙarin goma sha biyar da suka gamu da raunuka kuma tuni aka garzaya da su asibiti wasu ganau sun shaida wa kamfanin dillancin labaran kasar nan cewa matar ta hari wani dandazon mutane da suka dawo daga ɗaurin aure ne madalla an saurari labaran ne daga nan sashen hausa na arafa yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba